a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da da sake saduwa ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na HTML wannan darasi shine na takwas darasi bakwai da ya gabata mun shi akan break tag insha Allah a wannan kuma na takwas da mu shi akan comment tag amma kafin mu ci gaba a kuma kowace uwa zan so ku min subscribe a wannan channel tawa mai albarka mai suna albarak tv kuma alamar kararrawa da like idan ya burge ku domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora bari mu je mu ci gaba da darasin namu wannan shine darasin da muka yi a jiya sai na break tag a yau kuma za mu shi insha Allah akan comment tag menene comment tag comment tag wani tag ne da ake amfani da shi wajen magana tsakanin kai da web developer dan uwanka ko job designer idan kuna design din wani website kuma shi comment tag ba zai fito a jikin browser ba sai dai idan an buƙaci sa ga kuma wanda ya sayar da ake sa. ana ganin comment tag ne ta hanyar view page idan ka zo anan kai right click ka zuga view page ka kaga duka kwat-kwat inda muka amfani da su wajen yin wannan design gashin ga sunan nan kwatak ba a not part muke ba amma kuma a cikin browser muke amma kuma abubuwan da muka yi amfani da su idan aka baka design din website kana iya zuwa a wani website wanda ya burke ka sai ka yi right click ka yi biyu pictures ka ga da aka tsara shi domin kai ma ka yi irin shi wannan kenan idan muka zo anan za mu fara za ka saka exclamation mark eh, za ka saka less than sai ka saka exclamation mark sai dash dash sai space dash dash sai greater to duk abin da ya fito ana ana kiran shi da comment kamar misali dan uwa ka saka ma gabatarwa heroin kamar kana magana da kai da wani web developer dan ka sai kai mai magana ka ce dan uwa ka saka ma wa hidawan ma'ana wannan gabatarwa a html da css a saka mata hidawan idan kai save ka zo kai refresh koyin ba za ka gani ba amma idan ka zo kai right click kai biyu page source ka gan shi dan uwa ka saka ma gabatarwa hidawan haka ma idan muka ce wannan shine wannan shine comment tag muka yi save ko control s muka yi idan muna anan idan muna anan muka refresh ba za mu kuma amma idan muna anan muka refresh wannan zai wannan zai canza mu ku wannan shine comment tag to wannan shine comment tag a takaice ma'ana sharhi kai sharhin wani abu wanda web developer ko kuma web designer dan wanka zai iya gani ko kuma wani wanda ya buƙaci ganin abu ya san yadda ake ganin sa amma kuma shi comment tag ba zai fito a jikin browser ba ana amfani da comment tag wajen abubuwa da dama duk magana da kai anan ba za ta fito a cikin browser ba sai an yi biyu page source insha Allah anan za mu dakata da fatan kun ji daɗin wannan shiri namu na html da css kuma muna nan zuwa ga css insha Allah akwai abubuwan da muke buƙatar mu gama su sai mu fara har css din wassalamu alaikum wa rahmatullah